الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مقيم وسليمان فهمنا insha Allah ta'ala ina mai fa barka kuna iwaga ila santi biyo shi kendo na yebe biyo ina insha Allah ta'ala mawduna iwagi bazatin wani wai alamar ya dilem alamar na shi da alaka bin bililina ibn lili ayin yo na musulunci yayin bayan tuwana إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سوشي يبوي يزيجو زيجي يتبع حتى سينا ebola ka musulmi dalila wasun to sandon wadi buwa ngala annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ya abu hurairah sai hafizu sahaba na aka zaɓi ce sahaba ne a daga muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam kuda da musulun shama ko cuta gan da ilimi tace ya zai shigo ga musulun ce tuna ibn na yura ta na ce da ce mujiri ga dawo doshi wanda zai zuma rubuta sunna amma a jifa na layi ne ka tuna cewa shi shigo sunna mai ya sha ne eh, ɗaya wani fa ba socha to a ce ga abu raira ita ce sahaba shi ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi rubin da tsayi da muna hadisi sun wato ta kudu su ina musu abu huraira wa bai bai hadisi da hadisi ya al-imam al-bukhari ganda muslim ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ga idan la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta توشي أبو صلى عن دون دوتاشي مسلمي جبواري لو كشنا حدثي قبيرتي أيمنا حدثي تتنجي تونجبو كي حدث وقاي شكن دون دوني استيانا كتباشي دون مني يو إيجي عيدا يو إيجي نفاس يو بولي يو إيبي يو إيبي سنا يو فاكتا نجيجي مدتي نغلا أدي الحدث الأفضل a madi alhadasul akbar alhadasul akbar a ga ina jaja dino ya ba ko aida ya tsura gina alhadasul akbar na ina jaje bukata yin wajen ganda duniya to ana ne ga gaga hadasi kici guba bannan doro ga ji faruwa ya musulmina e ko sallawa sai mulanin ya alhadasul akbar ko kwama wula da juya alhadasul azza kan ga abu ibada a ci dai mai ga alhabas na alhabas mun gai shi kana yi labaza tufuwo na ko da na yi sallar ko na kamfashin da wuce yi wa gila mai bayani ya ce alamar ya liliyo ibina kawo da liliya wajen sallah wajen sallah shek al-usaini rahimahullah mun bai bayani ya tiya zangon dogar da ba ta wani kewa likita can na e wani mutane ne al'amari mai yi musu bije zobe yi na e zaga sanya zangon da bai buna hankali da bugu amma sallah kuma da hankali madadu sallah mai ci ya ci ba ta ci ba sai hankali ga da mu wa gadan kwandara kiyama zafi nazma ya ajali wa rufi hankali tebul dana yadda wa je zafi sun sun kiwu kawai da hali mutu wa faguta zibe sau da mutu ya kira to halin ne sallah ciya ciya ba ta tace amma kawai ga da halin na ba zai yi wani ga da halin na ba a yi wazo da sallah halin dogon ga ya yi da ibn al-bakwai musulmi ya zo da al'amarin ne gala shek bin baz rahimahullah in kalisa fe tiki bu eti santula ya musulmi eti adaba ta wasa sallari a ti a su ta wasa sallari a gashin su mata sallar e wani alibi sallallahu alaihi wasallam wayi baya jari wa mafi ji musulmi gamba dan da kiyo da sallari har gai gaga bincike ya kakanca na niwuji makiya mai nan zai sallar zai sallar ga ta ndị ya ce tuna jike da masu ne waya banda cewa ga haƙƙi yin farko na tocha kayi sabi jin eti wa fuki ya mai nan mini haƙƙi wuce wani ga yin sabba ya gaddan yi sobe doshi zai ja gira yi doshi zai wuza na shirya da ga kayan da fuki ya ko zai je wuza ko siyasa ko ijewo ba a a zaru dudu da akida wa asa wai wani mutum da bai akida wa dole na ji akida na nabi muhammad buna sallallahu alaihi asa azawu ko kungiya wa ji akida na nabi waiwa babu jama'a da su mishi ita alamar yin sallah galato ce ga yi suratul an kabuta ga utu ma uhiya ilaika min alkitab wa aqimis salat annabi baka tun ni na so iji wa yi yawon ọgbẹ́ ìkùrán bó ya za wọn gizi allotun gani bi wani ẹgbà kùrán ba ba butuwa yadda na zango ce lauyi na na dole za ko musulmi ji fibo a da ya bukata ya yi jiliya a yi manja lawaya a cikin kur'anu ya e za su a yi manja ji fidawa ya kur'anu ga yi da wani babu a cikin kur'anu ya ci fidawa in ajiye na ala kur'anu bai kubo إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن علم لا بغي لي دراي واحد بينا أني وافد بيني وجيو أني وافد بيني وجيو أني وافد بمكم شوجيو أني وافد بين تشوجيو أني وامكو أني وادا تدالي جنة أمفاني قرآن لا أما قرآن عجي لمن جلا وانا من يعدسنا أحد ابن من جلا وادو مجوري abdullahi ibn mubarak tabi mu ciko ga kinga ni wata zakuta ba uga ge wata zakuta ba man shiga ta zuce sun da soce lotu da ka ta aluma da ta ezo shiga ta zuce na ba wa eh ba wai soce uza wangiji aluma da ta amma zan na shiga ni man jiji shi ba bukatu eh, ai ne aluma ji man ji man ji shi bukatu amma ya tunda ba eh, ai ne aluma ji iza da na da baya ba wa duniya a jin al'umma shi zagutan na gaja na al'umma lalace gama da jikatu amma wa mamboji 'yan na yi ji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebuna ta yi jita da bai gawa ba gawa fayi ebuna ya wata wayo bal wasu wasu gaba na zanga ci gawa waya sai duna abubakar halifa musulmi ce yau tishi yan na wani tishi wali yan ije na wani amma lokacin na allawa shi halifa musulmi shi na wata ya da ekoyen a shiga mun juya can ebo ki bo da wani ja lagi ti be ba ka ka ga be to na be to bo ala albasha bayi no ne aka a ta re wa mai ka ka ma mu ci saudiya ci ba ajina da sana'aji elotuba eh, gama lauru da ba man tuwaya mutu sun da gaskiya lauruwaya man ko na jije wasu ta bata na fito a fito. jama'a musulmi shi jama'a musulmi shi bayan bayani na yi gila mai fahina nan ungari alamar ya sallar zai na yushi ya alamar ya sallar gai da soce ga yi suratul an ka kusan ga usu ma uhiya ilaika min alqitali wa aqimi a annabi ya salla ku jikini eh wana inna salata wa salla ya tanha anil fahsha wa da zawanki ga ganje tun boso e ce da ga manazu shashagi sallah wa da gangan da suka wannan munkar e eh, tun gosu ji sallah yau gaza biyu wai kiwu zandoro ne ba da lokaci nan wa ne su da da da aji yin wasu Allah akbar ga wanda zikrun akbar wani su kune za tuye da sallah ne qur'an ba ta biyu jini dan na fata akbar gogaye tun gungunan wata yi nan mai tasirin da shiga ina eh, so ce famin da wadda zikru lai akbari na ngayi ya tuna su kwe tun ujuji lokaci na ujuji ga ya tun yana nye ya tun ya so ce wasu kwata ga ya tuna ya tun kin zo na abu a da wallahu ya alam ma ta sana'u so ci ce ne ya sanare zai je ji wani itace wani muke zai je shan reje ngayi tun ayo ga aladin buru da na dace jayo amma da ya ci ba da shi masalacin da zawon shi in za yi fitaci ci wai ya yi waza in ba basanci da ya zo ba ta sace ya ji uzi riga da eme wace je wasa ba ta ko shi don muke zai ji ma addu'a ya ba kuma ga zaka ba na nabi muhammadu hune wallahu ya lam ma da na'u so ci ke na zan zai ya sa ko yayi azuki wani mina lamarin sallah na ba ta tancin da ya ga ta yake e goya mi dalilin a to bi dalilin ya bana da ta cin wa wadda sallah na mu dalilin da ta cin wa ga ba su koya bebe bayani ya kendo ne waga ya zaka da ba ta wa ne mini mulina da lokacin wa mini muli ube fayawa ai da shi gudi sallo da halin shi da amma kafin gida bayani wuce wannan يا ببي هاي نيتو هيتي دون تاشين مسلكي دون دالا بريسا لين داي بيتو شيغا يسو سمري مونا غفا خلفا فخلف من بعدي خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ثم نقول بزايتي أن باوجة وجه نجوجني ما في بيان بيان دور كل كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر آله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وفي في بيان أن باوجة يعين نجوكم إبادنا na ji zo da kitociya mu ce ga to zuma ta gurin na jau fakhalafa min ba'di khalqun idza jidawa ne be zuma annabawa na shau khalqun dai akbaru su zadidi dayo zai ji lami tu za guru jina zadidi fita shago har tuku bana ya kwaje da babu a za a tsara aga sallar kayake abin mutum jiwa jiwa jikin shi tun yi gina Allah Allah Allah ke da ci sallah shi in ke rukuni sallah shiya ne su wani sallah uwa wanda sahaba ne su sallah yawar wa nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam duk mutum ci sallah mu ga ja nabi ga irji fa inna ka lam tusalli jaba daya ji wanda sallah sai na wa zuwa kuta da kan ga mutum da ga nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wa sallam gallahu ne majigwari ga annabi ci sallah amma yawanci kuna nabi jin gyara e tiye ni misalin wani ga ike wannan su na tuwa na gwakwa sallar ya ce wai na wuri a da ta kusa ni sun minti buwo minti ba amma sallar minti buwo fitin wuya wani ba ga yi baka tubin na su ce lokwa da sallar su ba mu na wani sama sallar cin sha kiwa bai ji shi sheku kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na gajin wajen daga ikon yi ci sai wani ya so amma yi ci rayuwa yi dai da jama'a musulmi shi iga zuwa bai san rai ba to shekar usaimu ya fatawa ita alamar ya salla na batun ta cin da shi ya ji zuwa bai yi da sharaci gami da lidya ga kayi da ya farko يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويتصل من الحدث الأكبر wajibu yo ta te ba ta ta na no ga mini wuli be nuena mula lo lo ji e bo shi ka titin gina da duniya bisa ko e ba wuli jin wuli wuli kyawo mula no ko abe ke shi kan adabi kwa da duniya gai janaba ko e ga aida ko ni ba enduro ga jin shi kan ci kwa na itin ne tatiya ba ta kaida ba a abeke kude ikwen liliana le adubi yewe kunguro na ko kwa wani kun daga bata gabiya mu amfani garbe nuwena ko kwawai da ya ga wasa gubaya nuwan na gadi e na kaface wuna fa inna hu yatayamma taimama ya wazana ba ta tace ya ga ta kawai na ke zai an yadri bal'arda tsahira birai ba tattaci wa jikana wani wasu ba ba mutu barbatan wahida hune ga wata kiyar yamsau bihi ma jami'a wata yi mucuna muhimmanku bayanan sun mai yamsau kafai ba mu ma bi ba na mucuna gwandannin zuwa shi hadisin na gamar daga sanu na fata ne hadisin na bai ciki sai goma jona buga al'amari sai goma yana fani mai sana agwa tekin guni egwa buba ba wannan waga lu tekin wa ba waga sun da da ya san da sha Allah ba wai ko be fefi ko hukun ya waga ji wuce zo kibo ya o wala sin fuska wa bayane waga lu ki fuska zo fe lu ki doji mu bi ukan bankurwa bu agabe gwakwa hadisi na sai sai gwakwa na mutaza gamla mai suke wujike mai malikiya da nawa su haye lula da mini ya mustahabi jan gogo jama'a wujike mama an gume ya ni agwaje kin e gwa wani na ganci ofi fuska wuri ya lufi fuska zo uzun doshi ofi doji? sai mama haki kina ya ni nawa ina e, gaba ta sace wuji na dawa abin ke kan ma ya ji amfani da yawa man gato fa'in lam yastafi an yi sassa hana bi na fihi fa'in na wiwar mu bai shi shirku to taimama ya jiyawa amma lanu wajen zawo amma sai misali zai batin stock dina wa banza wa banza a takaice dole ya gaza sai da tsufa no da ga yi lafi na kawo galawa jagala kin bane batun shashi da bai ta sha al'umma da wani na so cuci sauki ne ne ya faci na biyu na tsorocin ji sabu ya tsorocin tsari ko ba yi sabu da ba sai yi zurbe to yi wani zai ce allah wata ci ta cuna amma nuwa ko na sun lagun sun ya min yi mana yi wuce allah ya tun da mai waha kuri ya kuna ga sallah ku sun doro zai yi wani wajen wajen allah zo da ya kawo sai sun da tsokorwa wa da sa haƙi kuwa ya kuna ce wasu yi mancin gai kai wani sabawa wa yi yin zagi shi ya daji kula biyu na wafe tila liki ka to mila ji wa yi na ne da wa gama laji wa yi na ne wadda har ka ji zaji sun da soci e wani yi biyu da na ji wasu wai sure wallahi tallahi bi za a sun da soci je yi da bai yi wa man ga zanna kaga ajin alulawa ajin taimama yanzu jin taimu mini zai jin yuna kewa jin taimu madina wasu ga iza lagwa na na fuska fuska wa ku mun sallah kaida ya gudu man ga ilaka na fi ba da azahi sahara jurhun ni ba ta ci wa ce ba ba na jin adadawa bai noya ko ko sai ma mutu a yace hawa wuce ke ya dodana bayani ya ce zai abin da ci ko ya gwazu ya gwaye ugwafa da bi ba da ciwo ko ban dai da Allah ko asibiti ko to ki gun wujan فإذا كان في بعض أعضائه الطهارة جرح فإنه يطير بالماء iza da yi bitin da mini babu babu ya alula to ke gwana ke bicina ke fuska da e eh, wani mulawun na gani bai noya a da ki ga ya nana amma fa in kana al-ghusl bil ma'i yu'athiru alayhi amma le ganin nu bai noya wala mutum wa wasa sun illu ya moyo to e wasu ke mun fi mun dubla e gwa mun da bai noya mun ci da mun fi esin na lahun fiti fa'in kanan maku yi wasu walai aidan wani ya ga tsofifi wasu ne tinna wa wata sun wa lahun sori kuma ga yana goyi na fa'in na ya sayar ma mu'alu ji kokari wuji taimakon gyani wuji taimakon wuke mula fifin ruwa mula da dauku ruwan da taimakon na yi zai betin ala ya fada sai hukunciyar allabi ta na fi ba da a azarihi kafin mashu da alai zai mini babun babun alulujo ajebe yana ko bichazun ko igwazun a can yi lafauna to zannan bandejin nan ko ba na fami babban wadana ba wuce ga ewa wukiyan

ka'idan yin tuwa bace ya ji uzu an yi sayen wa wakwai na musulmi a jin amfani gani da shemfai ajitai mamana ko kwa yan docina yin lilicina kella amfani lilicina na rumba ce ciwo na yan dole na jin rumba na wallau wallau shahararra amma ina ana kataba wadana wujin plasta no da yin ani na wajen amfani da plasta ya katar ne aji taimama fala ya taimama rai illa an yi kuna da ruwa tsayin dogo na wuka aji taimama na wadda kiyon ruwan bayan jikan wa zai sai bayan taimama to ina ana izadda eh, hoto a jikara irin na na yi nga di te mamana kin do kata yi na ba ko wa je block na nga mai ga ma mama ji jikin wa idza lam yumkin at-tayammum 'ala al-ard aw al-jidar aw shay'in akhar lahu gubar fala ba'sa an yuqda turab fi ina'in aw mindilin yatayammam min ina na waje tikana ina na waje da na baiwa lodi te jina daga na wuce wasu katawa katawa mai wajen floor a cigaga wajen kara na wagagwa dina to man ga laifin dabuwa a toji kana ti a jikogin koye gendocin ko tirin bu koye bogin docin na da ya lagwata yi na ina wazan ijin hali na wani dawa zai yau na ta asibiti wajen amfani wabe noya na to ewa tirin ila jika na gidi ce ke bai na ya layi wani kina wani sai mama nga gun ila su a shiga ga ka'ida ya yi ya tuwani cin ga iza ta yin mafi salati da ke zagaga taimamacin ya sallada wa zaƙi ala ta'arar da yi yi da bai wadi sallah zuru sai mun ga wajin e go batana da wani ko da ruran da cina kawai alulajina wata tin yo go har da lokacin da asari man ga fa inna innahu yusalliha bi tayammum al-awwal sai mamana waji zuru nan wadi da mana wajin kiyo da sarbiwina wala yidu tayammum للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته wanda ya bukata ya ce mu jiya lasar biya e na wa ita tiki bo lilo walam yujad ma yujidu energy mai ni te mama na ga energy ni sallan da na yi mutum da ajela biya wani ne na jona na ta yi mama ya zuru ya lasar shari'a da shi e ta yi mama kin ba kibu mai giyo kin ba da bugo na gani ya lura na gajo ni yi mama na gai ga na tattuna ta tawawo zuciya man ga ka'ida ya yi nici e bakin guna ba ta ta cali mini wulina musamman iji lura din da zai ji yin na ke asibiti wa sa'atu zan doci tun ba ta labe a wani damuwa sallah ga da ya ba ta amma zan don sadaka yi wuta ya ce iza fatan mura ba amma kisocin nan na wuga ciku da na wajen in ke ko ga bicicin ciku sautu sautu ga waza lo masalla jani sautu wa ga dalili ba ga ida daji kin da bayani a bena mudi hujja gami dalili ga la mi abi ku sallah ku ke zo wasu wada ba san nore za ku ke lalwa su ke shi iya ka iyaka wa da taya sojo e ti sallah na na joluba na mu ma izini ya we ga ce darura na daga nabi wani a darura su su bihul mazura haramun yau ne zaji sallah babu lilina amma shari'a ya dama shari'a ya dama etiyan darura ja ina yi haramun na daga lalle ya zama buga wajen ubira ya gini emanci wajen ubira na wajen ubira na sassan laluwara min ya ka'ida na jidalaka din ga lamarin lilina man ga ya jibu alal mariza an yi so hira bada lahu min annajasa wajibu yau ta ce ba ta ta cin doro no ga minimin liwa da najasa wala fa in kana la yastati'u salla ala halihi amma wanda ya ga wani tita ciwa salla ala halihi mun ji salla ya ji halihin najasa no ba kuwa ji bawali ebidana din do kwamfa sala da zan da shi da wani ibn najasa ne ke zo zan da shi ke ka ebo hali ba san da ba ku wani to shari'a da daga muji sallah ya ci haliya na je sallah wa salatu sahiha sallin wagi wala i'adata alai ko ga ba sabu mawa ya sallan najira ka to mun ko yi a caga ya ba mun ko fiki mai zamani na soci mu yi ga shek Muhammad Salih al-Usaini rahimahullah da yaji wa almarida a yi tsalliya bi tsiyabin tsahira yi faka sake ba ta tace wani wasu kuwa wani yi mu ji sallah da wa da hali ba ta wani a koli ni ta yi lauji sallah amma fa in ta najja ya buhu wata ba ta suluha au ibdala bi bin tsahira amma su kuwa na wanda ba ku gwana na ji sagala lamun kuku ba wani koyi a ga dole yau mulawun nawaya ko kwa watu kuanza chufa kutu kuanza cha dai mjisalla wuda fa in lam yumkin salla ala alihi wa salatuhu sahiha inda ndo cha na dudio mwake newa madiza newa e Ika sallama ku manga mujisalla gange tufu wanne ittifali mun da ba ku wasalatu sahiha wala i'adata alai sallu maki e ka sallahu wani fuku wani gocha na je samu da umai naya ai da jawi kai da yan gobe kuma ya ci na man biya yi gani bai na mugayi ya jibo alal mari je baka ta te batata ce an yi tsalli ala shay'in tahir nawa waye tachi na lina na waje sallata da fa'in ta najasa makanuhu waje ba zafluhu amma da na bushi na abike da namuci lamar yaje da jasa bai baulin sai na wajibi na gada namuci na yana a gada namuci na yana ko kwa a waye tacin doci alatata da na wucin ko kwalama Allah kafa wucin wata da nan da ci misali kin da ka ta zabi bokan da ci na lai ya zagaye ta ya ci bukata ko ya jike ka ta ya bude bude ki je bai jin wasan gwanin mai washi na gaji na jisa yula da da nan da ci jisan laushi ya laula ya shi wani zan da ci ko to lula da wannan zan yi nan ya damuwa yau sai su ba wata yari na wa da isa inda ci ya ta asibiti inda ci gugun biya yana mutu gugun ba wọ́n yẹ wato da Allah ya ní múdí à nítorí fẹ́ náà wọ́n bó wọ́n dà fẹ́ jùn bàdánà kùránù náà gan ọ̀gá wà lásán ma ga náà bá mare wala ta kún ma uffin ga ga ga kayi mare uffin adna maratib da kawai sayi man jiga ma na ya uku ga ya ga ọ̀gá e ga na shi zuma ga mini ga sakpa jawana mudana nga so ce gabe wai ga wala ta kullum ma uku za mu ga O wadin da ya wasu ya hali na waya fesa Su ba rufu wai tawa wasu wa ga so jin na goka bogo yi su da zai yi wani kuma ma jikun labi wai en dorin wa bayo da hali na wani gajin amfani joto amma kuma jettu yadda sun bu ya da shi kan tunu na ya funa bukata ko buta da la funuwa nguna jesa ya mai na kuma ji ga ke rubu fe man shi mare zan doke bugu fe ala zage shi wani wallahi tallahi billahi illahi bai ibada wa gabbata suna wa gabba ya so ganga te tici su ga zo da al'amari ai mare ngala soca hukunci ala biye mutu wa kafa rabbuka Allah ta gudu illa iyahu wa bil walidaini ihsana ken wannan ga wa hukunci ba gaya ga uzan duma sai wuna a tagu ke ba hukunci ta ce ba ga wa bil walidaini ihsana e ji bolo bolo ga ire dan da ciwo kuma addini na mulata yin goro na lan wai man shi bayi ne lele na ce ndore a ce sunna ya sun na gawar ce ce neman cin wulakancin ta shi shetan shi ‘yan dorowa da na waje ilimi yau arziki yau mulki yau waga baye ya e waga soso e da ya wani wai magiji kama ta dini tuda da kusa bai kya ci man ce ya yi ka'ida ya gobe kuke ci zuma na manga ya waye tashi ya lawa laida da na lulici kaba yake da nan bace ya waye tashi lulici ya sata da na wucin wani sallau shi sallau dai wage bi ma na ke ga to da na to wuje da nan bace go na nan da sannan ba ndoro ka ta kwata da ba e moto da e ka sallama ne ma ba bando sha lawa a guji sallau shi ka ta wucin da na wucin manga wa salatu sahiha sallu magi wala ya ta alaikum kaida ya gobe kuta yi ci gari da ya juzu lil mari ya bata tace an yi afira salata wa ha nuga sallah fata ke lokacin gurwana azumaji ta sallah e ka kun waje sallah da cikin rau min ajil adda ani sahara ga tufuwa min najiliya miso daliliya musamman ne zai je tauzirin na gwakko na izijo ba ta tace a ga wajen sallan ga tufuwa na wajen ba ku guda na liya muliya uzirin da wani to sun ga zoji uzira in ga yi lannaki lobobonta ya ta su kawuta ya ja mawazo alayi ko na shiga gaba ne sallala sai ma magaya jin kendo na bayani shi gona un lotun wabe sai mama e wajen kana tetirin boyo wula mulagute wani za a mace lebe ba ta tsofi na togwaji ya lana a ga wasu na yi wuna agwace jikana azun fuska agwagu ba abu na lazu da shi gwanda na shi taimama gyari da yi wa alkim da wuce salla ya zuba yi ya gwa babu salla ba mu ga yi bisa bi farko na tosha kan yi zawon igaci jamfaki ya mu iga zo da man rugwaya ya musulmiya ko ya batar da cana ga midalila gala mila ji sallah ya ma ko kwan gala mi gami abe ga sallah ji ga ma da mi daga ga cha sibito mi abi uga zinga ngo ga cha sibito zagu ke lalwe ja sai kabare bal ya tasahar bi kadri ma yumkinu ina go batar da cina mu ji kokari wani ya ci ta ci gurgurdan jinu ya yi mini wadda shi kawo shi shi ma adin kwata ga zo to zai jaje waya bai kwata na ga wa nisa amma ya nisa ya soci tun haya ya kyan shi duba bicicin wa sun mai salli salata fi waƙiha ebu da ji sallo da lokacin nga ga mun dalili a bugun wa bai kuke ba ma zuru tunatar wa bai kuke ba mu da an kaliwo bicicin wa Walaukana ana على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها kada na jirsa hada na kafaci da tufu wuru ko da da na bai wani sallar shi na na limiyar da na shi wa fayawa na a ga sallar tafiya halin tafi wani na gai ba wani bai muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a musulmi alamar sallah in ji ta gyara na bakwai shi ya Allah gande zoye na na isa yi tu ɗaiki zai ja goro da tsallai so ce ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ga wamur ahlaka da salati wa sabira alaiha a nabi ɗaiye waje limiye waje ja goro da tsallai wasa bin an sala filiya wasu mola bi cokekin da tsallai amma bai misobe shi shi sai baga tun ya ja su ba nan gole kuɗe kafa gangi wuce ta yi wuce gaji sallah ga maji wato yi ije sake wai wannan na. da har arbe sadi da ci cin wawarai to da bayan musulmi ne da labari ya ajali ya ya kinye saudiya gaye maliku abdalla ko ci umaru mujira moyo wanda da wuce su wuyo burburin wuce ya musulunci na sabudu da tsairi ebona kin wuce kin lura so ta hasa ijo batan aga babu illa ilimi addini lo yego ke na nabi muhammadu be gumi na wa sai saudiya ijo bata ina ade do ja aga ibe ministry kawai ya tiji bo islamic affairs ijo bata wa de ministry na yake wallahi sallah ilimin tauhidi yana nabi muhammadu bai bai nan yijo pata adekin bai wajen zamanin na yusuf iya zata a lotto bi wani a tabawa nabi muhammadu da uga da mai to da majini zumana ibaduwa ya ci shi wuce kwen saudiya zuwa zai so ci ko kayi na ibiyu a ci lata kuma ba na tsohon jaruwa don dole na biyu da tun addini na ebo na ga ita shi musulmi ji jagore bogai na hotu gaba biya na zuma wai ji sallah wai wadda wa ji sallah zuma izala ba wai la sallah ji zai ji ci shi izala ji na akida izala ya akida ya sahaba nabi muhammad da akida saudiya ce gaba wutere a wutere a wuda yi sunna wani yau zuwa jin akida haka ewu na ga ya alkin da musulmi ji fata yi zoyi na nuna ga wani sallah da yin kuye shi a wadda aji da ji muka ta sabu a ga wadon a ga ga ko da alabi ga dawa da wani ijo fata gama alabi muhammadu ya yi mubaci ko alaikum bi sunnati wa sunnati da khulafahi rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajib adda shehu na tujona annabi muhammadu a tujewar sallallahu alaihi wa sallam to ko ke na mai hazari ba zuwa da k'o koji ba da ibe bala su sunna annabi na su ko ya shiga ya ya e ko bidiya da fata su ko halwa idi kauna ne ko mushi ba to je ma di tishiya mini tishiya masalaci yo gaida kan tuya da ne. Ke kidi wa sadaka galbe jimaji e bona e shimishi ce labi generator ya matsalacin bugewa wuce gan da jimai musulmi shi a ji sadaka eh, a wa ajiya kiyama a wa da na kiyama bai tulo yana kasa ne kasa kwasa ne gai masalashi muje alkhairi daga katawai muje alkhairi daga katami muje alkhairi daga katan doro no ga wofi da masalaci da na yin tsoci ko ya yi arzikin jijaci ba to jin ma fi gurgudu ne ga nan soci albarku bai gaci da shi na soci fadin bai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ما لا الله تعالى Allah kuma ya taimaki addini kamar da jama'a suka wani ɗaya daga cikin sahaba na